الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تواوس بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم شاهده قوات رمضان نعم. هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم wasallama da dari hudu da arba'in da daya muna cikin wato suratul araf muna muna kan ayata dari da hamsin da takwas za mu dora insha Allah kafin mu ci gaba akwai tambayawa da wasu sun hada da Allah a yi magana wato shine kamar wani faifayin bidiyo da yake yawo a kan cewa idan an samu sha biyar ga watan ramadan rabinsa ya kai daren juma'a za a samu wani bala'i kuma bidiyon yana nan yana yawo a cikin mutane a ni wanda aka turo min ma wani mai mulki ne haka ya turo min yace da Allah yana son a taimaka a yi magana yaya abun yake kuma ina ga kamar da yake masu mulki yawanci suna tsoron mutuwa amma na kunna abun na ji kamar muryar wata mata ne ma take magana a ciki amma kamar bata san da take faɗa ba kuma sana an ce akwai wani hadisi da yake nuni akan haka to al'ummar musulmai dai khurafat da karerai ba za su rabu da su ba matukar sun sake annabi kuma sun kama wani abin da ba shi kenan ba dangane da wannan hadisin watakila mu in mun yi bayani kuma a sake mana wata karyar ba abinda ba zai iya faruwa ba tun da yanzu kamar zamani ne na ƙarya wadda ake ta yi a kan mutane kuma gashi mutane suna tsoron wato mutuwa shi wancan hadisin da ake ta yadawa shi ne an ce an samo shi ne daga dan masa'ud kuma an ce annabi ya ce akwai wata tsawa da za ta afku a cikin ramadan idan ya kasance sha hudu ya zo a daren juma'a na watan ramadan za a samu wata irin tsawa sa'annan akwai abin da zai afku a watan shawwal sa'annan kuma akwai abin da zai afku cikin wasu ƙabilu sannan za a samu zubar da jini a cikin watan zulhijja eh, shi ne aka tambayi manzo Allah akan wannan ya ce tsawar ma idan ta zo za ta ta da wanda yake bacci kuma za ta zaunar da wanda yake tsaye kuma a wannan shekarar za a samu girgizar ƙasa da yawan sanyi wanda za a samu ce idan akwai wani abu kuma kamar tauraruwa za ta fado yanzu yana kusa mawai da yadda maganar da zo yana kusa idan kuka sallaci sallar alfijir sallar asuba kenan ta wayewar juma'a kenan ta gobe misali a watan ramadan a tsakiyarsa to kowa ya kokari ya shige ɗakinsa sannan ku rufe ƙofofin ɗakin ku ku rufe kuma kofunan ku ku lullubu da mayafanku ku rufe kunnuwanku <laughs> kuna jin da yadda zurkulan yake ba ku rufe kunnuwanku sannan idan kuka ji tsawar to sai ku faɗi ku yi ma Allah sujjada sannan sai ku rinka cewa subhanal quddus rabbunal quddus wanda bi ya aikata haka yace subhanal quddus yace rabbunal quddus wanda ya aikata haka ya tsira wanda kuma bai yi haka ba to zai mutu sannan tsawar sannan tsawar idan ta zo za ta sa mutum dubu saba'in su kurumce za ta sa kuma mutum dubu saba'in za su zama bebaye sannan mutum dubu saba'in za su zama to kurame to amma abinda ma ya kamata farko shi musulmi da ya tsorita da wannan magana yake ta surutai yake ma jin tsoron wai juma'ar ta zo ba ka da gaskiya ne in juma'ar ta zo ka mutu mana wani abu ne ko ba dai wurin Allah ake zuwa ba to ka tanadi gaskiya mana me naka to wannan shine yanzu kuma abin da aka dawo ake tsorata mutane da shi to za mu faɗi maganganun malamai ne ba maganganunmu ba akan wannan hadisin wannan hadisin ya yi girmi kowa da yake saurayo na yanzu wannan maganar da ake wasu ba su taɓa jinsa ba ne watakila saboda ba a karatu amma ya girme ni ya girme ka ya girme malamin ka ya girme duk tun da a rubuce aka samo shi sai dai malamai sun ce ba hadisin gaskiya ba ne hadisi ne wanda aka samu haɗin gwiwa tsakanin yahudawa suke tsoratar da al'umma shi yasa ma kake jin magana sun fi kama da maganganun yahudu in kun ji tsawar wa idan kun ji tsawon ku shiga gidaje kun ji tsawar ku rufe kofofi ku rufe kofunan ku sa'an nan ku sa mayafanku ku rufe kunnuwanku to gaskiyar magana abin da malamai suka ce akan wannan malaman shari'a da masu malaman hadisai don kurba mana hankali ba malaman hadisai da malaman ƙur'ani a eh, da malaman sanin shari'ar Allah abinda suka faɗi shi ne kuma babbar matsalar shi ne, yanzu an sake ma wani ya ma yi rubutu saboda ya ƙara tsoratar da mutane sai ya sa sunan wani littafi mai sunansa a za'imar duhur babu wannan littafin ƙarya ne kawai ƙarya ya ƙago ya tura shi babu shi littafin ba malamai sun yi bincike gaba ɗaya babu shi ba ma mawallafinsa amma sai ya alakanta wannan hadisin da ƙwayar korona a cikin rubutunsa wato mutane za su halaka akan wannan annoba in ba a yi a hankali ba har imani sai an rasa shine abin da annabi yake cewa a cikin alƙunuti wala taj'al ta na fi dinina kada ka sanya musifar mu ta zamanto akan addinin mu kuma za ta kare ƙarya ma in an ɗauko ta da musifar da ta sai a jirga ma addini wato za a halaka saboda yanzu so ake duk musifar ma da ta zo ana neman kamar a alakanta ta da wannan addini ba daidai ba ne a dubi wato fatawar malamai na lajina ta ulama wanda suka yi fatawar da ta zama ta dubu talatin da tara da dari shida da goma sha hudu wannan hadisin sun yi magana a kansa suka ce hadisi ne maudu'i ƙariya aka yi wa annabi ƙariya ce aka yi ma annabi ba gaskiya ba ne abu na biyu suka ce hadisi ne munkar wato ya kamata a ce kowane musulima ya ce wannan hadisin ba haka take ba hadisi ne la ya sihu uku kenan bai inganta ba sannan hadisi ne lam yurid bi sanadin makbul duk makbul din da ake karba na sanad na hadisi bai da shi sannan abu na biyar sai malaman suka ce yanzu shekara bana dubu ɗaya da ɗari hudu da kusan talatin da wani abu allah ya farlanta ramadan ba hijira ba don an farlanta ramadan a shekarar hijira tana shekara biyu to idan ka ɗebe wato hijira zai zama kenan in ka ɗaibe shekara biyu a cikin hijira 1439 ya ce duk waɗannan shekarun ba a taɓa samun ramadan ɗin da ya zama sha biyar ba sai bana Shi ne bana bala'i zai afku ko kun gane magana duk shekara 1400 allah bai taɓa sa ramadan sha hudunsa ya zama juma'a ba ko sha biyar ɗinsa ba a taɓa samun wannan ba na suka ce ai abinan a awamun adida shekarun da ma da ba za su ididdigu ba an samu wannan me yasa duk ba a samu wacin tsawar ba sai bana da aka zo aka alakanta wannan abin da corona ya ce makaryata ne masu yawo da tsoratar da musulmai suka ce haramun ne tsoratar da musulmi haramun sannan sai suka ce malamai suka ce duk shekara dubu ɗaya da aka yi an yi kenan fa wata dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da tara wata kenan fa wata dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da tara duk ba a sama ba a taɓa samun watan ramadan ɗin da sha biyar ɗinsa ta zamanto ranar juma'a ba sai a bana wani hankali zai yadda da shi su malaman suka ce a ah, shekaru da dama ma an samu shekaru da yawa ya ce mai hana wannan abin aukuwa sai bana zai auku ana tsoratar da musulmai ana ba wa mutane tsoro abu na shida hakamal hadisu bil da iwal kabe suka ce hadisi na wanda aka rataya mu annabi kuma karya aka yi masa abu na bakwai ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafinsa da ya yi fi babi zuhurin ayati fi shuhur ya faɗa a ciki a wannan babin ya ambata ya ce hadal hadis hadisun maudu ya ce ƙarya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara ibn al-qayyim har yanzu ibn al-qayyim ya ambata a wani littafinsa da ake kira al-manarul munif a shafinsa na eh, takwas, ya ce waɗannan a hadisun lata siffo hadisai ne waɗanda ba su inganta ba ƙarya ce har ma da cewa in an yi wannan tsawar musulmai dubu saba'in za su suma musulmai dubu saba'in za su kurumce musulmai dubu saba'in kuma za su samu makanta ne ko menene albani ya yi magana kan wannan hadisin ce hadal hadisi maudu ya ce ƙarya aka yi wa annabi sallallahu alaihi ya zo a cikin mu'jamul kabir hadisi na wanda bai inganta ba ya zo kuma a cikin silsilatu da'ifa a raƙabin hadisi na wato 600 6,178 eh, a ɗaya ɓangaren ya zo a kan nambar hadisi na 6,179 eh, ya ce hadisi ne maudu bin baz rahimahullah ya faɗa a cikin wato fatawinsa yace ya samu labari anna ba'dal juhal yace sashin jahilai nashara hadithul makzub suna yada hadisin ƙarya shi abin da ya fito ma ƙararai faɗa yace ya samu labari sashin jahilan duniya suna yada hadisin ƙarya hadisun makzub yace hadisin ƙarya akan annabi sai ya ce wa kala hadisun la asasa lahu hadisi ne wanda bai da asali bai da tushe daga ƙarshe a cikin fatawinsa shi bimbas majmu'ul fatawi na bimbas a shafi na 339 mujalladinsa na 29 26 sai bangaren a shafinsa na 341 ya ce a azanallahu wa iyahun Allah ka tsare mu har da masu yadawar su masu tuba su daina min mobilatil fitan daga cikin fitinar da take batar da mutane ta ƙarya sai a batar da mutane ya ce wa min sharri du'a'il batil du'atul batil ya ce daga sharrin masu kira na ƙarya maƙaryata ya kira su da makaryata masu kira akan ƙarya saboda hadisi na wanda aka yi shi da haɗin gwiwar yahudu waɗanda suke cewa za su haɗu wato a palestino a babin da ake cewa annabi isa zai sauka suka kago hadisin suka tura shi duniya kaji karyar da aka yi ya ce allah ya tsare mu daga sharrin masu da'awar karya majimu'ul fatawa sannan akwai littafin da ake kira abdu afa'ul kabir a juzu'insa na uku shafi na hamsin da biyu shi ma ya karyata ya ce wannan hadisin ba gaskiya ba ne su amma asalin mutumin da ya fara ya yi rubutu aka samu wannan shi ne wani mutumi da ake kira nu'aimu bin hamad a wata ruwa an ce nu'aimu ibn muhammad kuma littafinsa ne da ya yi kitabun fitan sunan littafin kenan kitabu fitanin linu'aimu ibn hamad ko ibn muhammad a cikin littafin wanda malaman suna ma gaba ɗaya sun yi kira kowa ya kaurace ma littafin gaba ɗaya littafin ma gaba ɗaya ba a son makarin a nazarinsa ciki ne aka ɗauko wannan maganar ake siyaɗa ta watakila ban sani ba ko ku <laughs> ni ma wani mai mulki ne ya tura mai kuma ya roƙe ni dan Allah ya ce a yi magana saboda mutane suna firgita suna tsorita mene gaskiyar abu to ni dai ba ni da wani ra'ayi nawa waɗannan manya-manyan malaman duniya marubuta su suka yi magana akan littafin akan hadisa ce wannan ba gaskiya wani saboda haka mutane ma su daina tsorita shi kan ma bin ba cewa ya duk wanda ya aika shi ya tuba ga Allah duk wanda ya yada wannan abu to ya koma ya tuba ma Allah don yayi ma annabi ƙarya kuma ya yada ma annabi amma a cikin naji wani sauti yana cewa wai wai kada yi wasa da abin da yake faɗi har jan kunne yake mace ce ma nake jin take magana kada yi wasa kada mutane su ɗauki magananta da wasa kenan suna tsammanin a daren yau ne abin zai faru tun da gobe juma'a ne shi ne malamai suka ce daren alhamis da ya zo sha hudu ga watan ramadan ba su san iya adadin dararen ba a cikin wata 1139 watanni da suka wuce ba su san ma adadin watannin da aka samu muwafakar ranar alhamis ya zama daren juma'a sha hudu ga ramadan ya ce ba su san iyakacin dararen ba mai yasa musifar ba ta auku ba sai da aka alakanta abin da corona kai ka dubi yadda mutane suke da wannan shishigi mamaki haka dai ake ta nema ana ta nema al'umma ba kunan mun nan da kake gani madadin su zaman to ta fatan alheri babu sai surutai sai maganganun da basu su dace sai tura turan ƙarya Allah ya tsare mu za mu ci gaba cikin mu na suratul araf aya ta 158 kul ya ayyuhan nasu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض نعم لا إله إلا هو يحيي ويميت نعم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون تبارك وتعالى يقول كتي يا أيها الناس يا كو متاني inni rasulullahi ilaikum jami'an ana cikin maganar annabi musa sai kuma kwakwam allah ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an wato ni manzon allah ne zuwa gare ku gaba daya allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mulkin samai da kasai suke gare shi shine allah la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah yuhyi wa yi mitu wato yana rayarwa shi Allah wa yi mitu kuma yana kashewa fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah annabiyul ummi wato annabiyul ummi allazi yu'minu billahi wannan da yi imani da Allah kalimatihi da kuma kalmominsa wattabi'uhu la'allakum tahtaduna sannan ku bi annabi sallallahu alaihi wasallama lalle ne za ku samu shiriya akwai hadisai da suka zo akan fassara wannan aya kuma wasu ayoyi da suka zo akan wannan wanda suke nuna annabi manzan Allah ne kuma Allah ne ya turo shi kuma zuwa ga kafatan nashi gaba ɗayan mutanen duniya da kulu ta li nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi Allah maɗaukaki yana faɗa ga annabinsa sannan kuma manzansa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kuri ya Muhammad ka ce ya Muhammad ka kira yansu ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane malai wa hadha kitabun lil ahmar wal aswad wannan kira ne wanda Allah ya kiraye mutane ga jajaye da kuma baƙaƙe Wal'arabi arabi da larabawa da waɗanda suke ba larabawa ba su ne annas ubangiji ya kiraye su gaba ɗaya ya ce inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya wato annabi ne na larabawa kuma annabi ne na waɗanda ba larabawa ba annabi ne na jajaye farare da waɗanda suke baƙaƙe dukkansu Allah ya turo annabi zuwa gare su ne gaba ɗaya ai jami'ukum dukkan ku gaba daya wa hadha min sharafihi wa azmatihi wannan yana nuna daukakar annabi da girman annabi Allah da ya tashi gaba ɗayan kabilun duniya ya turo shi zuwa gare su sauran annabawa zuwa ga yaran su ne kawai da kabilarsu da mutanensu ko kuma ma wani gari amma annabi zuwa ga duk duniya ne gaba daya nuna cewar annabin nan na duk duniya ne gaba daya da bakinta da farinta da balarabenta da wanda ba balarabe ba yana nuna daraja ce da ɗaukaka irin ta annabi wanda girman da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyina kuma shine cikamakin annabawa wa annahu mab'usun ila nasi Masanan kafa kuma sa'annan shi annabin an aiko shi ne zuwa ga mutane gaba daya kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar wato wannan ayar za ta haɗu da waccan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ka ce Allahu shahidun baini wa bainakum Allah shine mai shaida tsakanina da tsakaninku wa uhiya ilayya hadha alquran an yi mun aika wahayi da wannan alqur'ani li unzirakum bihi Gargaɗe ku da shi ku larabawa waman bala da ma wanda duk alkur'anin ya kai gare shi saboda ka yanzu a fadin duniya gaba ɗaya babu inda babu alkur'ani daga alkur'ani ya kai ko ina kenan yana nuna duk wanda alkur'ani ya je gare shi to kiran manzon Allah ya je gare shi kenan wani ya cikin suratul an'am a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man yakfur bihi wanda duk ya kafirce da wannan alqur'ani min al-ahzab daga cikin kungiyoyin duniya fannaru mau'idu wuta ita ce ma alƙawarantar duk wanda ya kafirce daga cikin kungiyoyin duniya a kungiyoyin na musulmai ne ko na kafirai ne duk wanda ya fita yi ma'annabi ya ƙi yi biyayya ya kafirce to wuta ita ce makomarsa wannan ya nuna kenan duk duniya ne Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana cikin suratu hudin alaihi salam Allah ya faɗa a wata ayar yana cewa qul lil na utul kitaba wal na a aslamtum fa in aslamu ta dau. wa in tawallaw fa inna ma alayka Bala. ka gaya musu lillabi na utul kitaba ka faɗa ga waɗannan da muka ba su littafi wal ummiyina da waɗanda suke jahilansu ba su iya rubutu da karatu ba cikin ahalul kitabi kenan su da waɗanda ba malaman su ba a aslamtum shin kun musulunta kun miƙa wuya fa in aslamu idan kun shirya kun musulunta faƙadihi ta dau to kun shirya wato waɗannan sun zamanto shiryayyu wa in tawallau idan kuka ba da baya wa inna ma alaikal bala abinda yake kanka to isar da sako wannan ma yana nuna annabin da Allah ya turo shi har zuwa ga ahlul kitabi ba larabawa ne kadai ba malati wal ayatu fi hadha kathira ayoyi a wannan babi da suke nuna annabi manzon duk duniya ne gaba daya kuma manzo ne na kowace ma kabila wato ayoyi da dama suna da yawa akan wannan babin kama annal ahadisa fi kahaza kamar yadda hadisai suke a wannan babin wanda suke nuna manzon Allah manzo ne na dukkan kabilun duniya hadisan aksara min an tuhsar sun fi karfin ma da a ce za a kididdige su saboda yawan su ya kai ko ma'alumun kai abu ne ma sananne min dinin islam daga addinin musulunci daruratun wato abu ne sananne sani ma na larura annahu salawatullahi wa salamuhu alaihi rasulullahi ila nasu kullihim cewa yadda ka san larurar ka ci abinci haka ya zama to larura cewa ma manzo kawai manzo ne na duk duniya gaba daya wannan babu ja amma duk da haka malam zai koro wasu hadisai waɗanda suke tabbatar da wannan annabtar akan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma cewa annabin na kowa ne قال Bukhari rahimahullahu fi في تفسير hilaya. imam al-bukhari ya zo da hadisi a fassarar wannan aya yana cewa qala haddathana abdullah qala haddathana sulaiman ibn abdurrahman wato ibn abdurrahman wa musa ibn harun qala qala haddathana al ibn muslim qala haddathana abdullah ibn al-ala ibn zaid qala haddathana busra ibn ubaidillah qala haddathana abu idris al-khawlani قال سمعت أبا درداء رضي الله عنه يقول اتناجي واتو أبو درداء ينتوى ألا يددشي كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما muhawara wata muhawara na jin da hausa ma muhawara ake kira ko me ake nufi da ita da hausa tattaunawa tattaunawa wani lokacin ba tattaunawa ba ce wani lokacin ta kan zama tattaunawa amma hiwar dai kamar munakasha ce da tattaunawa da neman dalili amma wani lokacin muhawara ta kan zama kamar musu ne da fada kan na? eh akwai shawartawa daban muhawara daban muhawara tana iya zamantowa tattaunawa a wani lokaci kuma takan zamanto rigima ce a tsakanin mutum domin wani lokacin za ka ji ana musu wani yana zage-zage ka ce na yake jin wata muhawara tana tashi ana to kaga wannan fada ne ba tattaunawa ba ce za ta iya daukan ma'anonin nan duka guda biyu to kana baina abi bakri wa umar radiyallahu anhuma muhawara wata muhawara ta kasance tsakanin abubakar da umar manya kenan guda biyu fa azdaba abubakar umara sai abubakar ya ba wa umar haushi a cikin muhawara mana kenan abin da ya fito daga abubakar ya bata ran wato umar an gane sarrafa umaru sai umar ya juya kawai ya tafi an hu daga barin abubakar magudaban yana mai fushi afu abubakar sai abubakar ya bi shi ya tsaluhu yana tambayarsa an ya stagofira lahu ya gafarta masa yana biyansa ka yi hakuri ka yafe mu saboda muhawarar ta yi zafi kuma ya samu fushi yace kai hakuri ka yafe mun falam yaf'al Umar bai saurari Abubakar ya ce ya yafe ba shi kuma Abubakar bai daina bin sa ba yana cewa ka yafe hatta aglaqa babahu fi wajhihi har aka iso gidan Umar yana ba shi hakuri Umar bai tsaya ya saurara ya yi hakuri ba har sai dai Umar ya turo kofar gidansa sai ya rufe akan idon Abubakar ya rufe ƙofa, ya shiga gidansa ya rabu da Abubakar ya tafi <laughs> kun ga abu yayi ne shine aglaka baba hufi wajhihi ya rufe kofarsa akan fiskarsa yana bashi hakuri Fa aqbala abubakar ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya dawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kala abu darda abu darda sai yace fa kala abu darda sai abu darda yace wa nanu indahu mu muna nan ga annabi lokacin da abubakar ya dawo an gane bayan ya bi shi ya bi masa bai ya zai ba da tashi sai ya jiyo ya tafi wajen annabi lokacin da ya zo wajen annabi shi abu dardadi ya ce mu kuma muna nan inda hu nan ga annabi ya zo ya same mu a tare da annabi kaga kenan zai iya ba da shaida shi abu darda ko yawwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ga abubakar a wani irin hali sai ya ce ba su abu darda da suke kewaye da shi sai ce amma sahibukum haza amma wannan abokin naku yanzu abubakar kenan ya zamara zamara ma'anarsa shine Gadaba wa haƙada, wato ya yi fushi kuma ya riƙe wani abu a zuciyarsa daga shigowarsa bai ce kuma ba annabi ya gane haka ce wannan abokin naku ya fusata akwai wanda ya fusata shi domin shi ne. kamar fa'ala ne fi'ilun ne musharaka wato akwai wani abu da ya dame shi akwai wani abu kuma da yake cikin zuciyarsa kala sai ce wa nadima umar alama kana minhu sannan shi kuma umar a can yana can yana nadamar akan abin da yayi rai ana binka ka ana cewa ka yafe ba ka yafe ba har ka rufe gidan ka shiga to shi ma kuma can yana can tasa damuwar ta ishe shi so da ya tsaya ma ya karbi gurbi kawai ya yafe ka ga da don wani lokacin sai kai wani abu da mutum wala sai ka je ka kwanta sai damuwar ta ishe ka da ka zai da ka kwanta ka huta to amma yanzu tunda baka yafe ba damuwar sai ta hana ka bacci an gane shi ma sai ya samu na damuwa fa aqbala hatta sallama wa jalasa ila annabi shi ma sai gashi nan ya taho ya zo yayi sallama ya zo ya zauna a gaban annabi wa qasta ala rasulillah al khabara ya ba da labari wato shi abubakar ya zauna ya fuskanci annabi sai ba da labarin abin da ya faru wa kasta ala rasulillah ya kasa wannan kisa ga manzon Allah qala abu darda sai abu darda yace wa ghadiba rasulullah sai manzon Allah ya yi fushi waja'ala abubakar yaqul abubakar kuma sai yana cewa wallahi ya rasulullah la ana kuntu azlam ni ne kamar wato ne abin da ba wato bai abin nan bai fusata manzo Allah ya fusata wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce hal amtum tariku li sahibai inni qultu ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an wannan shine mahallu shahidin kawai da muke nema ba wata tafsir muke son mu kawo ba annabi ya ce musu aini ya ku mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba daya an gane ina shaida muku waɗannan abokan nawa guda biyu abinda ya faru da su a tsakaninsu wato abubakar ya zo abinda abubakar din nan ya faɗi shi ne gaskiya annabi ya gaskata shi akan wannan ya ce ba ni ne ba in ji annabi ba ni ne na zo na cewa mutane ya ku mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku ba gaba ɗayan ku ba ni ne na zo na gaya wa mutane haka ba sannan mutane suka iya buɗan baki suka ce kazzabta ƙarya take kai ba manzo Allah bane Ku kana abubakar yake sadakta abubakar ne yazo yake gaskiya ka fada yace to yanzu ma gaskiya ya faɗa? ko kun gane mahallin shahidin da yake magana saboda haka abin da ya faɗa gaskiya ne to mahal in bihi al-bukhari buhari shine kadai ke bantu da wannan lafazin mana anan abin da muke so a gane shi ne manzan Allah ya tara mutane larabawa ya ce musu ni manzan Allah ne zuwa gare ku larabawa suka ce wa annabi ƙarya yake abubakar ya fito ya ce sadakta don haka labarin da abubakar ya bada gaskiya ne hadisi na biyu akan wannan wakalar imam ahmad qala حدثنا Abdul Samad qala حدثنا Abdul Aziz ibn Muslim قال حدثنا يزيد بن أبي زيادة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله إذا دعمنت الله صبت دريش يكي توا أوطيت خمسا أنباني أبو باب دابير لم يؤطهن نبي قبلي ba a ba mu wani annabi ba kafin ni abubuwa biyar Allah ya bani wanda babu wani annabin da Allah ya tara masa waɗannan abubuwa wala aquluhu fakharan ba ina faɗan wannan dan alfahari bane ina faɗa ne dan Allah ya mun shi yasa aka ce in Allah ya maka ni'ima ka faɗa to ba alfahari bane wa ma bi ni'mati rabbika fahaddith ko yace bo istu ila an-nasi kafa dai kenan an aike ni zuwa ga mutanen duk duniya gaba da domin muna fassara ayar ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an manzan Allah manzo ne na duk duniya gaba da yace bu'istu ila an-nasi kaffa an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya al-ahmar wal aswad wato jajayensu da fararen fararensu da su wannan kuma shine hadisi da yazo yake fassara waccar ya yi nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an wani sirtu bin ru'ub masirata shahar yace an taimake ni an karfafe ni da tsoro tafiyar wata guda idan na sa gaba zan je garin kagarai yaƙi tafiyar wata guda ake cusa musu tsoro sai Allah ya ɗauki tsoro na ya je ya zuba musu ya ce ni kadai ne cikin annabawa Allah ya yi ma wannan kwarjininsa da abin ɗinsa kawai sai duk garin kafirin kowa sai ya cika da tsoro tun bai je ba ya ce wannan Allah ya mun shi sauran annabawa ba a musu wannan ba Wauhin lalliyar gana'im an halatta mun garima wanda in an yi yaƙi aka ci garin kafirai za a kwashe dukiyarsu da matansu da 'ya'yansu duk su gani ba, wannan ma ba a yi ma wani annabi ba sai ni walam ta illu li ahadin qabli bata halatta ba ga wani annabi sai ni kafin ni waju'ila li al-ardu masjidan wa tahura kuma an sa mun kasa ta zame masallaci a gare ni kuma tsarkakekkiya kun san dukkan annabawa da suka gabata sai mutum ya je inda aka gina don yin ibada ibadarsa take iya yiwa kamar yanzu kai watakila kana tafiya kawai da sai kai fakin a cikin daji kai fakin sai ka shimfiɗa da duma kai sallah to lalle in a zamanin sauran annabawa ne da suka gabata ba kai saka hakan ba don ba za a karbi ibada ba sai ka isa inda aka gina don yin ibada ka san akwai wahala ko to amma yanzu wannan an sauƙaƙa mana duka wannan wa utitu shafa'atan wato an bani ceto ga dukka daga cikin al'ummata aka jinkirta aka ba da cetonta ga duk wanda bai hada Allah da wani ba zan cece shi duk wanda ya mutu ba shirka zai fita Allah zai annabi zai tsamar da shi daga cikin wuta yace wannan an bani abubuwa guda biyar wanda ba a ba mu sauran annabawa isnaduhu jayyid hadisi na uku da yake nuna ko na hudu wanda yake nuna karfin aikowar annabi sallallahu alaihi wasallama wato ga dukkan mutanen duniya gaba daya قال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مدر عن ابن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك شكرا أكياك تبوك annabi sallallahu alaihi wa sallama qama min al-layl yusalli ya tashi yana salla da daddare fashtama'a wara'ahu rijalun min ashabihi ya'rusunahu sai jama'a suka tashi suka daga cikin sahabbansa ya tashi yana salla sai suka kewaye shi tsaro kenan suna gadinsa yana sallah ba sallar suke bi ba ya harsunahu gadi suke saboda kada tunda a wajen yaki ne an tsare shi hatta idza salla har lokacin da annabi ya salla in sarafa ilaihim sai ya juya ya kalle su fa qala lahum sai ya ce musu laqad utitu laylata khamsan a wannan daren an bani abubuwa guda biyar ma utiya hunna ahadun qabli ba a ba ma wani mutum ba kafin ni ba wani annabi da aka bashi kafin ni amma ana yace amma ni fa ursiltu ila an-nasi kullihim amma yace an aike ni zuwa ga mutane gaba ɗayan su wa kana man qabli wanda kuma suka zama sun wuce kafin nazo ma yursalu ila qaumi kowane annabi an aike shi ne zuwa ga mutanensa kadai yace wa nusirtu alal aduwi birrubi an taimake ni da jin tsoro akan waɗanda suke kafirai suna tsoro na walau kana baini wa bainahum masiratu shahrin yace da zai kasance tsakani na da tsakaninsu tafiyar wata guda lamuli abin ni ra'uban da tsoronsu sai ya cika kirajensu da gani wato tsoronsu zai kama a tsorona zai kama su wa uhillan liyal ganaimu wato okuluha an halatta mun cin wato abin nan ganima wa kana man qablai wanda suka kasance kafin ni sun kasance ba a wato ba sa ci an gane amma ni an halatta mun ita waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an samun ƙasa ta zamanto masallaci kuma halal wato tsarkakekkiya aina ma adrakani adrakatni salata ko salatu duk inda sallah wato ta riske ni masahatu wa sallaitu sai in shafa kasa in yi taimama in ba ruwa kuma in yi sallah wa kana man qabli wanda suka zamanto kafin ni ba a ba su wannan damar ba innama kanu yusalluna fi bai'ihim wa kana'isihim wato suna yin sallah ne a biya'un wa kana'is wal khamisa abu na biyar hiya ma hiya ita ce kamar haka ilale li sal wa in kulla wa in kulla nabiyyin qad sa'ala wato annabi sallallahu alaihi wa sallama an bashi ko dai roƙon ceto ko kuma dukkan abin da ya roƙa Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi zai amsa masa wato dukkan annabawa an ba su daman su roƙi duk abin da za a ba su amma tasa an jinkirta ta shi ne zai roƙi ceton al'umma ranar tashin alkiyama kuma za a ba shi za a ba shi wannan ceton ga dukkan liman shahida Allah ilaha illallah isnaduhu jayyid hadisi na biyar akan wannan wakala aidan har yanzu Ahmad ne sake faɗi ruwaya uku kenan duk daga wajensa قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man sami'a bi min ummati aw yahudiyyun aw nasraniyyun falam yu'min bi lam yadkhulul janna ya ce wanda duk ya ji ni daga cikin al'ummata larabawan nan ko ba yahudi ya ji ni ko ba nasare falam yu'min bi bai yi imani da ni ba lam yadkhulu aljanna ba zai shiga aljanna ba hadisi na shida wa hadha alhadith fi sahih muslim min wajh akhar an abi musa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wallazi nafsi bi yadihi لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار yace babu wani da zai ji ni daga cikin wannan al'ummar na rantse da wanda raina yake hannunsa wani mutum ba zai ji ni ba a wannan al'ummar ba yahude ne shi ko ba nasare ne sa'annan ya ƙi imani da ni face sai ya shiga wuta حديثنا شدة قال الإمام أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا أبي يونس وهو سليم بن جبير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة yahudiyun aw nasaraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar tafarrada bihi ahmad wannan hadisi duk da haka dai tafarrada bihi ahmad amma sahih ingantaccen hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallama yace na rantse da wanda raina ke hannunsa wani ɗaya ba zai ji ni ba a cikin wannan al'ummar ba ude ne ko ba nasare sannan ya mutu bai yi imani da ni ba da abin da aka aiko ni da shi face sai ya kasance daga cikin 'yan wuta wannan ma yana nuna cewa annabin nan annabin dukkan duniya ne gaba daya hadisi na takwas wa imamu ahmad har yanzu daga imamu ahmad قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا wanzu Allah ya ce an bani abubuwa guda biyar bu'istu ilal ahmar wal aswad an aiko ni zuwa ga jajaye farare da bakake wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mini ƙasa ta zamanto masallaci kuma ta zamanto tsarkakekkiya zan yi taimama da ita wa uhillat liyal ghana'im am halatta mun ghanima wa lam tahillu liman kana qabli bata halatta ba ga waɗanda suka kasance kafin ni wa nusirtu birru'bi shahran wato Allah ya taimaka mun da saka tsoro a zukatan kafirai tsakani na da su wata guda ko tafiyar wata guda wa shafa'a ta an bani ceto wato babu wani daga cikin annabawa illa wa qad sa'ala shafa'a sai da ya roki a bashi ceton sa ba bashi ba sai ni aka ba an gane ni an ajiye mun ceto na sai ranar tashin alkiyama ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئا sa'annan wannan ceton na sanya ta ga wanda duk bai hada Allah da wani ba a cikin wato da shirka a cikin wannan al'umma din zai samu ceto na wa hadha aidan isnadun sahih wannan har yanzu isnadin sa ingantacce ne hadisi na ƙarshe malaci wa hadha al sabitun fi sahihaini aidan wannan hadisin ya tabbata a cikin sahihul bukhari ya kuma tabbata cikin sahihu muslim min hadisi jabir bin abdullah qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'b masirata shahrin وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة salli duk inda ka samu kanka kawai kai sallah illa wasu gurare da aka toge an gane irin an ce kwata wurin yankan abin nan bola bandaki saman ka'aba an ce mutum ya hau sama can sama da ita to ina zai fuskanta in ka hau sama haka babu yadda za ka fuskanta so ba a yi sallah a wannan Eh, kada wani ya ji wannan kuma ya dauka to ai ana hawa sama a wajen tawafi amma ka'aba ake fuskanta ba saman ka'aba aka hau ba a wai mun yi bayani saboda ka san wani zai iya zuwa ce to an ce ma ba za mu hau saman nan ba sani eh, ina tsoron mutane ne saboda wasu su kullum a kife yake in ka faɗi magana sai hankalin ya je ya ɗauko wani abu ba abin da kake nufi kuma matsalar ba zai tambaye ka ba sai ya ci gaba da yarawa ya ci gaba da yaɗa labarin kawai wa uhillal liyal ghanaim an halatta mun ganima wa lam tahillu li ahadin qabli bat halatta ba ga wani mutum kafin ni ga wani annabi kafin ni wa wufitu shafa'a yace an bani ceto wa kana annabiyyu yub'asu ila qaumihi wato kuma sannan annabiya annabawa sun kasance ana aika su ne zuwa ga mutanensu wa bu'istu ila nasi amma ni an aike ni ne zuwa ga mutane gaba daya Wani hadisin ya inganta fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a. ayoyi sun fassara wannan ayar sannan hadisai wajen guda goma sun fassara waɗannan ayoyi akan aikan annabi aika ne na gaba gari gaba daya yace inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya wa kauluhu allazi lahu mulku samawati wal ard wato shi Allah shine wanda mulkin sammai da kasai yake gare shi tasarrufi cikin sama da sarrafa sammai da tasarrufi cikin kasa da sarrafa kasai da abin da ke tsakanin su duka na Allah ne saboda abin ya zama wato in ka tsaya tsam ya ji karfin hankalin ɗan adam yanzu ko da daddare ka ɗaga kanka ka kalli taurari ka san abin ya wuce Eh, ya wuce abin nan ko kowace tauraruwa kuma haske take kuma kowace da inda Allah da hikimar sai ajiye ta cikin sama yanzu ko gidanka ne ya yawa wani dakin in ba kana shigansa ba sai ka samu bulok sai ya mutu baka sani ba <laughs> eh, amma ga tauraruwa bata ta daina haske ba kuma Allah yana kiwonta sannan ga mala'iku wanda wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi waɗannan samai guda bakwai sannan ka dobi ƙasa yanzu ko a iya ariyar gidanka idan za ka ɗebo ciyayi ka daddasa saboda kana kan kallo ba ka iya ƙididdiga su wannan ciyayin kai ko bishiyar gwaiba guda ɗaya da kake da ita a gidanka in ta fitar da fure ba ka iya cewa 'ya'ya kaza za ta haifar abin ya fi ƙarfinka to shi a aka ce tasarrufin sammai da kasai na Allah ne to mai wannan tasarrufin shi ne ya aiko ni zuwa ga duk duniya gaba ɗayanta ka da ja sai imani allazi lahu mulku samawati wal ard sai ya ce la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi wannan Allah din guda ɗaya, wanda ke da tasarrufin Samai da kuma kasai yu'yi wa yumitu shi yake rayawa kuma shi yake kashewa babu wani mai iya rayawa don baka san rai inda yake balle ka raya shi duk abin da kake na bada magani in kai likita ne kana dai da tsammani amma haqiqatul al'amarin rai na Allah ne salunaka anir ruhu kul ruhu min amri rabbi al'amarin Allah ne yuhyi Allah shi yake rayawa wa yumitu kuma shi yake kashewa wannan sifatullahi ta'ala wannan sifa ce ta shi Allah tabaraka wa ta'ala fi qawlihi rasulullah wato wajen cewa da yace shi banzo ne na Allah ai innal ladhi arsalani lalle wannan da ya aiko ni huwa khaliqu kulli shay'in shine mahaliccin komai wa rabbihi kuma shine ubangijin komai wa malikihi kuma shine mamallakin komai ko wa rabbuhu khaliqu kulli shay'in mahaliccin komai wa rabbuhu ubangijinsa wa malikuhu kuma mamallakinsa wallazi biyadihi almulku wadda mulkin gaba daya a hannunsa yake wal ihya'u da rayarwa a hannunsa take wal imatati da kuma kashewa wala hul hukum hukunci nasa ne ba na kowa bane nasa ne inji Allah qauluhu sai yace fa aminu billah kai ku imani fa da wannan Allah din wa rasulihin nabiyil ummi da annabin nan nasa annabiyil ummi akhbarahum annahu rasulun rasulullah ilayhi Allah ne ba da labari da cewa manzan nan manzansa ne kuma ya aika shi ne zuwa gare su sun ma'amara humsa annan sai Allah ya umarci mutane bittiba'ihi da su bi annabin wal imanu bihi da yin imani da annabin annabiyul ummi allazi wato wa'idtum bihi wa bushirtum bihi wannan annabin da aka yi muku alkawari don ana magana da bani isra'ila mutanen ragowar mutanen annabi musa wannan annabin da allah ya muku sa cikin attaura wa bushirtum bihi ya muku albishir da shi cewa zai zo ko fil kutubil mutaqaddima a cikin littattafan da suka gabata fa innahu man'utun bidhalik domin annabi an kamanta shi da haka fi kutubihim a cikin littafin su wali hadha qala dan haka Allah yace annabiyul ummi alladhi yu'minu billah annabin da yayi imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa ay yusaddiqu qawluhu amalu wato shi annabin aikinsa yana gaskata maganganunsa ba fada yake kawai baya aikatawa ba wa huwa yu'minu bima unzila ilayhi min rabbih kuma yayi imani da abin da aka saukar a gare shi daga wajen ubangijinsa wattabi'u ya bi Allah ay islaku tariqahu ku shiga hanyarsa ku bi shi waqtahu atharahu ku bi gurabensa da ya taka duk inda annabi ya bi ku bi ku bi ku fi kuma inda ya aikin da yayi la'allakum tahtaduna lalle za a shirya da ku zuwa kan siradi hanya madaidaiciya a wannan rayuwa da kuma hanya madaidaiciya wato na sira'in da za ku hau zuwa aljanna gobe kiyama nan ya kamata mu aje sai haduwa ta gaba insha Allah kuma dora akan wa min qaumi um wa qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adlu duk da abinda aka yi na bani Isra'ila nan Allah ya ce cikin al'ummar Musa akwai shiryayyu saboda haka za a yi bayani akwai shiryayyu ba duk da suka taru suka zamanto yadda aka zaman nan ba wanda suke son sai sun ga Allah tsawa ta kashe su ba dukkan su ba so mu na gaba insha Allah za mu dora akan wannan yanzu kam za aje anan kuma muna addu'a tare da tawassuli da ayyukan ayyukanmu nagartattu ga ubangiji Allah ya yaye mana wannan annobar muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana ita mu muna addu'a ga dukkan mutanen da suke cikin kunci Allah ya ba su sauki dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya dukkan masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya waɗanda suke da sabani Allah ka daidaita ya Allah ka buɗe mana albarkar sama da kuma ta ƙasa ubangiji ka amsa mana waɗannan addu'o'i ya Allah ka ji addu'o'inmu ya Allah ka amsa mana Allah dukkan matsaloli ka kawar da su Allah ka yaye mana ka karbi ibadar mu da muke aikatawa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته